yanzu dare ne na litinin 20 ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana da 1434 daidai da 28 ga watan julai shekara ta 2013 a ci gaba da karatun littafin a ilamul muwakka'in an rabbil alamin na الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم الجوزية الله مدوكين سلكي ميسا كياد الخير ما ليش فصل عمر بن الخطاب sabon manzan Allah kamar yadda mala yake kawo mana bayanai don gani da su da kuma iliminsu da malantansu to sai mala ya keɓe na umar sau da shi umar ku lalle a magana ta musamman a kan shi me yasa ba keɓe abubakar a makeɓantacciyar bayani irin wannan ba sau da shi abubakar ai bai daɗe ba kuma gwamnatin abubakar gwamnati ce da ta ƙare rayuwanta cikin rikita-rikita cinda bayan rasuwan annabi an samu matsaloli matsalan farko shine wasu sai suka ce me yasa annabin ya rasu laifin da annabi ya musu shine ya rasu sai suka yarda sai suka koma bautan gunkinsu don dama ƙarshen rayuwar annabi annabi Allah ya gaya mai cewa wara'aitan nasa ya dakhulu na fi dinillahi afwaja to su waɗannan da suka shiga addinin ƙarshen rayuwar annabi da yawa to sai kuma ya zama annabi bai daɗe ba ma'ana bai samu daman yin tarbiyyansu kamar yadda ya tarbiyyan su na farkon ba to ya rasu sai suka yi ridda domin cikin sabon annabi ba mutum ɗaya wanda ya ridda kwata-kwata ko ƙwaya ɗaya babu kuma ya ce maka akwai sai ka ce kawo man sunan shi da isnadi ga wanda ya shaidan ya ridda cikin sahabban babu kwata-kwata waɗannan da annabi ya ce za su shiga addinin wanda Allah ya mai wahayi tsiri su ne dai suka yarda kuma mun karanta bayanai a kansu a cikin littafin alfarko bainal firak ku samu karatun farko-farkon nan mala ya zo mana magana a kansu kuma mun yi magana sosai a kansu a cikin karatun milal a farko-farkon karatun milal shi ma kuna fahimtar wannan ko to an samu wanda sun yi ridda sai suka koma botan gunki abubakar ya kulla jihadi a kansu ya dawo da su musulunci wasu munafincinsu ya bayyana ƙarara suna tare da kafirai ya kulla jihadi ya dawo da su musulunci wasunsu suka ce sun dawo amma sau koma munafincinsu a saƙe to a saƙe suke sai ta yi wasu suka ce za su yi sallah amma zakka ce ba za su bayar ba abubakar ya ce sam na kulle yaƙi a nan sai sabe suka kasu biyu ɓangare na goyon bayan shi ɓangare suka ce don me zai yaƙi waɗanda suka yadda da Allah kaza kaza zakka ce kawai rabu da su ana musu wa'azi sa gyare ce wa ai duk wanda ya bar zakka ya halatta ya yaƙe shi yace kai inda a zamanin annabi suna ba da zakkan sa yau suka yadda za su ba da san amma ta baibayin da suke badawa tare da san a zamanin annabi suka ce ba za su bayar da shi ba ya ce sai ya yake su kan ta baibayi domin Allah cewa yi fa'idan salahal ashhurul huruma faktulul mushriki na haisu wa jattumuhum wa huzuhum wa hasuruhum wa ƙa'udu kun amma fa'in in tabu wa aqamu salata wa atawu zakata fa hallu sabilahum kun gano wannan da kyau ku yace zai yaƙe su duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka kuma annabi ya ce illa bi ha, zakka na daga cikin haƙƙin musulunci kun ga mani'uz zakka suna daga wanda ya daren ma wasu suka ce su za su yi komi na musulunci amma ban da sallah su ma ya ce dawa Allah ya gama in ba da ko ba su ma ya kulla jihadi a kansu to waɗannan a je su gefe ka ce ‘yan aji ɗaya masu kama ɗaya wasu ɓangare su kuma daga cikinsu sai aka samu matsala su kuma sai suka biye ma waɗanda suka zo suke da awon annabtan ƙarya kaman musaila matul kaza muna ta magana kan shi akwai saja akwai aswadul ansi akwai tulaiha wanda wasu daga cikin waɗannan abubakar ya fara yaƙansu bai gama ba ya rasu umar ya ƙarasa a zamanin tabi'ai kuma aka samu hutar bin abi ubayi a sakafi. shi ma yadda awon annabtan ƙarya to kun ga abubakar gaba ɗaya zamanin shi ya ƙare ne a rikita-rikitan yaƙe-yaƙe domin ya gwamnati da ya gama shirya ma annabi al'umman shi tsab a cikin shekaru biyu kuma dama annabi ya girma abubakar da shekaru biyu sanda annabi ya rasu yana ɗan shekara 63 ne abubakar na ɗan shekara 61 da ya cike shekarun su ya bi mai gidan shi to shi kuma sai da na umar to sai ya kasance a zamanin shi ya fada da gwamnatin musulunci kuma duk wanda ya shiga musuluncin daren daƙan, to sai ya zama musulmi sun yaɗu kuma ana da buƙatan fatoyi da yawa kuma shi ya yi karatu da yawa a gaban annabi sai ya zama yana karantarwa yana ba da fatawa ga harkar mulki ga manyan malamai a kewaye da shi irin irinsu sayidina ali su abu musal ash'ari irinsu mu'az bin jabal irin su sayyidina abdullahi dan abbas irin su jabir dan abdullah irin su dan shi abdullahi dan umar irin su ibnu mas'ud irin su abu darda da sauran manya-manyan malamai da mu su anan ba suna kewaye da majalisun umar to in abu ya zo sai ce kai yi fatawa in ya fatawa kaga a nan wajen yana ƙara wani karatu to sai kasance umar yana da fatoyi da yawa ninkin ba ninkin ba ninkin da sai da na abubakar bai da su sai da na alibi da su za mu zo mu ji me yasa sai da na alibi da waɗannan fatoyin da yawa kuna fahimtar wannan da kyau ku na daga ciki a zamanin gwamnatin abubakar shi soja ne ya daga cikin sojoji da ke zuwa yaƙi bai da majalisin da ke karantarwa irin wannan da fatoyi da ake mashi sai dai an zauna a majalisar zattarwa ta ƙasa to yakan ce wani abu amma shi soja ne da ya dinga yaƙi har shekara biyun nan shi yasa bai da fatoyi a zamanin abubakar da yawa ƙarama yana da fatoyi a zamanin sayyidina umar saboda umar na sa shi ya magana a madadin gwamnati so da dama kasantuwan shi ɗan majalisar zattarwa na gwamnatin umar to abin da ya gajarta mai fatoyi da yawa ya zama daga cikin wanda yake shirya sojojin da ake ya turawa gari ya gari su tafi jihadi to kullum yana bariki ana shirya shigowa da makamai da training ɗin sojoji da kaza da kaza ina fatawa zai fara nan yin sun yi kaɗan a lokacin gwamnatin sayyidina usman kuma sayyidina ali gurin gumma kai kace shi ke gudanar da gwamnatin saboda kusan kace shine shugaban ministocin gwamnatin usman harkan gwamnati yi mai yawa karantarwa ba yawa sanda ya rasu usman ya rasu Ali ya kamata ya karantar sai rikicin cikin gida kuma ya taso. Shi yasa ba ka same shi da fatoyi ba. Waɗannan makaryatan ‘yan a sai ga littafi ƙato sai a ce duk fatoyin sayyadi Ali ne, a ina ya yi su makaryata? Mun ga wannan da nake ku? A ina ya yi? Ya zo na littafin na hajjil balaga da suke faɗi wai duk hudubobin Ali ne, duk ƙarya ne. duk ƙarya ne wannan mutum ya ta ƙarƙari yana ta karanta ƙarya yake ba kuma a ciki ba ka ɗauko a karanta ko akwai abin da ke rusa shi an duka mun sha karanta ku samu karatun littafin as'ilatun kada shababa shi'a ilal ilal haq jama'a kun fahimci wannan shimfiɗin da ne muku ko to Umar dan Khattab qala sha'abi Malam sha'abi yace man ya akhudha bil fil qadha duk wanda yake son ya ruko da amintaccen fatawa dangane da abin da ya shafi alƙalanci falyi a bi qawli umar to ya ruko da maganan umar duk abin da ka san in kana son ka samu fatawa amintacciya da za ka zauna ba ka da matsala akan alƙalanci to ɗauki fatawan umar wa ƙala mujahid malam mujahid ya ce izaktalafan nasu fi shay'in a zamanin sayyidina umar idan manyan malamai sun yi saɓani akan koma menene sai su ce fanzuru ma sana umaru fa bihi to ku duba ku ga me sayyidina umar ya fatawa a kai to sai ku yi riko da shi ina fatan mun gano wannan da kyau umar na da fadoyi da yawa fa shi sa a zatona in dai ka cire irin su Abu horera su Aisha su Ibn Abbas su Ibn Mas'ud su Abdullah dan Umar irin su Anas Jabir da suka yi ruwaya da yawa ba mutumin da yan shi ke kin jini irin Umar fa in dai bangaren karatu ne bangaren mulki kuwa shi ke sahun gaba Don yadda suke jin haushin Umar ko Abubakar ba jin haushin shi haka so a zamanin Umar ne aka hana kakanninsu boton wuta a Iran a zamanin Umar ne shi ya kashe sarkin Iran sarkin botan wuta Kisra wanda ya yaga wasiƙan Annabi ina fatan mun gano wannan da kyau to shi ne sai yake cewa qala ibn musayyib ibn musayyib ya ce ma a'lamu ahadan ba'ada rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a'lama min umar ibn khattab ya ce haƙiƙanin gaskiya in dai ka cire annabi to shi dai sai ɗan musayib ya ce bai san wani wanda ya kai sai da na'umar ilimi ba kana abdullahi ya ƙolo abdullahi ɗan mas'ud ya kasance yana cewa lausalakan nasu nasu wadiyan wa shi'iban da mutane za su yi nan su bi wani fage wasalaka umar wadiyan wa shi'ban shi kuma umar yayin nan yace la salaktu wadiya umara wa sha'abahu yace wallahi hanyar umar zan bi wai wa ke faɗin wannan magana abdullahi ɗan mas'ud kowa ya san ilimin abdullahi dan mas'ud kowa ya san tsoron Allah abdullahi ɗan mas'ud kuma wane ne ya bashi digirin girmamawa kan karatu annabi ne da kanshi amma kalla abin da yake faɗi amma yau sai ka ga wani da ƙiƙin ɗan shi'a da bai iya haɗa baƙin minal baiti in ka rubuta mashi minal baiti sai ya nemo wanda zai karanta mai yau in ya shirya zai saki matan shi sai ya nemo mai rubuta mai in ka rubuta mai kanin ubanka kazan kazan shi haka zai je miƙa mata saboda cikakken daƙiƙi ne min awwalihi ila ahiri. wai shi ne zai kalli sayyidina umar zai ce ma umar wai umar jahili ne ko kuma malamin shi da bai iya karatu ba wasali ka fahimci wannan da kyau ko wai shi ne zai kalli sayyidina umar wai ya zaga wai zagin ma wasu ya ce wai umar wai bi umar jahili ne wai saboda umar ya ce kar Allah ya zaunar da shi inda wani rikici zai taso na ilimi ba sai da na'adi wai wannan maganar da ya faɗi an gama jahili ne Allah madaukin sarki ya samu dace wa qala ba'du tabi'in wanda daga cikin tabi'ai ya ce da fati ila umara fa idhal fuqaha wa indahu mithlu sibyan ce na leka inda sayyidina umar yake karantarwa ko kuma na ɗauko fatoyin Umar na irin bayanan Umar na kalli irin ɗaliban da ke zama a majalisun Umar sai na ga manya-manyan masana a gaban shi gugurfa na yadda san ƙananan yara. Ƙadista ala alaihim fi fiƙihi wa ilmihi Umar ya yi nesa da su a fagen ilimin shi da kuma fahimtar shi ga addini. Wa ƙala Muhammadu bin jarir muhammadu ɗan jarir ya ce lamme kun ahadun lahu ashabun ma'arufuna harraru futiyahu ya ce babu wani mutum wanda Allah maɗaukin sarki ya mai baiwan ɗalibai wanda suka bi suka tace fatoyin shi kuma suka isar da fatoyin ko'ina a sasanni wa mazahibahu da hanya da tafarkin da ya bi na ilimi fil fiƙihi wajen fahimtar nasoshi ghayra ibn mas'ud in ba ibn mas'udin ba kun gano wannan da kyau ku ibn mas'ud ɗaliban shi sun isar da saƙon shi ko ina wa kana yatruku madhhabahu to shi kanshi ibn mas'ud yakan bar fahimtan da yake da ita wa qawluhu da fatawan da ya bayar li qawli umar in aka ce ga maganan sayyidina umar wa kana la yakadu yukhalifuhu sam sam ibn mas'ud bai saba ma sayyidina umar a komi fi shay'in min mazahibihi akan irin yanda ya fahimci addini wa yarji'u min qawlihi ila qawlihi yakan bar ma fatawan da ya taba yi in aka ce ga fatawan Umar ta saba ma fatawan shi sai ajana nashi sai ya dauki fatawan Umar din kun gano wannan da ke ko Abdullahi dan Mas'ud kenan shi ya san umar wane ne umar a duniyan ilimi shi ya sani amma wanda bai sani ba to zai zo ya sa kan shi a cikin rikici Allah ya sa mu dace wa qala sha'abi sha'abi yace kana abdullahi la yaqnutu abdullahi dan mas'ud baya kunuti a sallan asuba irin wannan kunuti da ake na gargajiya baya yi wa ƙala sai ce wa lauƙanata Umar, da Umar ya fahimci yin kunutun daidai ne, laƙanata Abdullah ya ce yana da Abdullah ɗan Mas'ud shi ma ya yi ƙunutin don zai ga cewa abin nan ya dace da ya yi. To, kawo maganan Abdullah ɗan Mas'ud a nan ko, su ake a nuna maka Umar ba ƙaramin malami ba ne, sau daga wani babban malami ma ya yarda da karatun shi. Amma kun sa abin mamaki, daga ran da malami ya yadda jahili na bayyana ilimin shi daga ranar ya shiga uku malami ne ke cewa malami malami ne to in malami ya ce kai malami ne to Allah kawai sai ka gode ma Allah ka fada kai sujada imamu malami ya ce bai fara zaman karantarwa ba sai da malaman madina ɗari suka ce shi malami ne ya karantar ba ko malamai gama gari ba waɗanda suka karantar da shi ka sa akwai malamin da in ya tsorata da kai zai ce kai malami ne akwai malamin da in yana tsoron wani abu ko yana kwaɗayin wani abu ko wani dalili sai ce kai malami ne amma malamin ka ko bai jin tsoron komi game da kai dan ya san ka ya san duk abin da zaka iya yi in ya ce kai malami ne to kai malamin ne in bai ce kai malami bane kai ba malami bane shi sa an kai yaudaru wai kana ɗalibanka sai aiwa na malami ne <laughs> zaka sha mamaki wallahi kaga sha mamaki malamai ne za su kaddamar da kai su ce ko ba kai ne za ka ba su labarin cewa malamai sun ce ba malaman ne za su faɗa yanzu waɗannan da muke karanta cewa su malamai ne su ne suke magoruwa sa kanka da kanka ko kuwa wasu ne suka ce su malamai ne ka jira in kayi za a faɗa in ba ka yi ba ba za a faɗi ba ƙur'ani cewa uliimalu ku dai ku yi aikin mana fasayar Allah amalakun wa rasuluhu wal mu'minuna amma kai baka aikin komi ba ka zo ka tara mutane ka ta musu ƙarya kai kai ka karanta kaza ka yi kaza lokaci kaza yi magani ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu mutum ya zo ce ni na fi dan kwata kuɗi sai mu ce ba musu kafi shi amma yi kamfanin magani koko yi magani kai kamfanin siga kai kamfanin abin da ya shafi siminti kai kamfanin su ju su taliya duk waɗannan hayaniya mu ga motocinka sun cika gari to shi kenan kawai sai mu ce lalle ka fi shi ka yi abin da ba bai yi ba amma kawai bala abin gashi nan bai wuce tashin kwaɗo ba ka zo kana ta surutu Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ya sa malamai ku hankali ilimi ɗan tawalu'u ne in ka sa tawalu'u sai Allah ya ɗaga ka amma an kasa tsiya zai Allah kwantar da kai faslun mala ya ce ga wani fasali Uthman ibn Affan Usman dan Affan shi Usman ya shekara goma sha biyu a karagan khalifancin manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam shi ma akwai fatoyi da yawa a bakin shi amma ba irin na Umar ba wa kana minal muftina Usman ibn Affan Usman dan Affan yana daga cikin manya-manyan masu fatawa wa qala ibn Jarir dan Jariru yace ghaira annahu lam yakul lahu ashabun yu'rafun shi bai da almajirai ne dalibai sanannu waɗanda suka yada nashi ilimin ka san lais dan saluku ilimi ya fi shi kamar sama da ƙasa ne amma shi laisu bai da almajiran da suka yi tallan karatun shi amma maluku na da su kun gano wannan da kyau ko jama tallan karatu ko ba kamfen ba in kai kamfen yau gobe jibi kata za ka yi shuru amma suwaye karantar da suka zama malamai suka je suna karantarwa to maluku na da su da yawa shi yasa in goma cikin ɗaliban ba su je sun ba da labarin ilimin ba ɗari goma sun je sun ba da labarin to shi laisu bai da su shi ne kuɗi ne ina fatan mun gano wannan da kyau to shi ne sai ya ɗauki ɗawainiyan imam mali ya ce ita karantarwa ga kuɗi kai kuma kai ta ce fanin gida ni zan je kasuwa nemo mana kuɗi ka biya bashi haka ya kama maluku maƙudan kuɗi maluku ya biya bashi sannan kuma ya aika mai da makudan kuɗi ya ce ajiye ta cin abinci yana sitara, ɗalibai da ba su da hali ta taimakonsu kafin wata sai ƙara an toyi wasu kuɗin kafin wata ce shi abin da yake so kak karatu ya tsaya kun ga wannan shi ne ɗaliban ilimi a yau suke asara su masu kuɗin so suke wai ɗalibai su koma su zama yaransu sannan ne wai za su taimaka masu su addini ku rabu da su ku je ku zubar da mutuncin addini a kansu kuna fahimtar wannan da kyau kar ku saki in kuka sake ku wallahi ba za su ba ku ba ko mutuncin ku zai zubi ina gaya mu gaskiya ƙarya suke yi kun ga irin yadda muke masu dinnan haka za ku yi ba sai ku zauna lafiya haka za ku yi amma muddin ba ku yi haka ba kuka ganin wai ai malam wani mu abin da ba ma taimakon shi ai ba mu taɓa sanin halin da yake ciki ba ne za ka je ka faɗa ka kai matsalan dubu ɗari sai ɗauko dubu uku ko dubu biyar sai baka ya ce gobe ka dawo duk waɗannan 'yan baranda 'yan fada 'yan rarakan shi haka za ka riƙa shiga tsakanin su da a ɗauke ku a muku cinikin goro ita baka dubu hudu dubu kaza dubu kaza sai mutuncinka ya zube duka sannan daga baya ka nemo ka dawo za ka dawo da martabanka sai gaba zai dawo ba amma ya je ta kunshi kai kuma ka tsaya inda kake ka ci talaucinka ka ƙoshi a kan ga talauci ya ƙare abdullahi ɗan mas'udin nan da ake magana kan shi talaka ne talakan fituk matan shi mai suna zainab ita ke mai cefanen gidan shi bai ma iya cefanen gidan amma malami ne shi ya tafi karatu ita kuma ta yi sana'a sai su ci abinci rannan sun je islamiyyansu sai annabi ya ce a yi sadaka sai ta zo ta tara gwalagwalai za ta fitar sadaka sai ga tana ta tara abubuwa ciki ina za ki da wannan ta ce ai annabi ne wa'azi zan ba da sadaka ya ce masha Allah ba wanda ya kamata ya ci sadakan ki sai ni ta ce ha ba mai gida ka ci cefa ne ka ci sadaka ya ce a to tsaya a je waɗannan gwalagwalan a nan je ki tambayo annabi ki dawo kar in je in tambayo ki ce a aje ki da kanki da ta je sai ta tarar da wata zainab ɗin ta zo tana jiran a bata izini ta shiga ta gana da annaba ofis ɗin shi shi ko bilal ya kaki ya tsaya ba mai shiga to shi ne sai suka ce je ka gaya mashi zainabawa biyu na madina suna so amma ka ya tambaye ka wacce kakka faɗi mu don biya san su suna zuwa ya ce zainab ne da zainab suke son su ganka ya rasu sai ce su wasu zainab ɗin to yanzu umarnin wa zai ji na sai karya faɗi ko su suwaye ko ko na annabi da ya tambaye cewa suwaye jama'a kun san Allah ku rika mana adalci wai yanzu wani sai ya zo da ra'ayin shi da tunanin shi sai a ce wai ai mu rufa mai asiri kar mu magana saboda ana tare sai mu ce to da kai da annabi wa ya fa ana tare kai fa da an saba maka ko khilaful aula ba ai ba kana saba mu annabi kuma ka zama kafiri wanne ne zaka kula da shi ko kuma a karanta hadisi karara sai wani sai ya ce yana da shawara gaskiya kamata hadisin na aji shi sai ka ce ba za ka bi shawarar shi ba zai ce ba ka jin shawara to ba sai ta cewa ba ko kun fahimci matsalar mu da mutane jama'a Allah annabi ya fi ya fi mutunci a idan mu sama da kowa ina fatan mun gano wannan da kyau shine ai mawaƙin shi yake cewa mamman ka ishe ni ka ishi baban kowa ba ku fahimci wannan kalman ba duk wanda ya fahimci wannan ko bai da bukatun duk wani shirme da yake a gari annabi ya ishe ka annabi shi kadai gayya ne kuma shi ma wanda ya ki bin ka to ka ishe shi ka ishi baban shi ɗin ba mai ƙin halinka sai fasiku wani kusan fasiki ba sai wawa sai ko wanda bai bi addini daidai ba jama'a kowa ya je nazarin wannan kalmar da haka ya ku fahimci cewa don mun ce ba za mu ra'ayi da fatawa da tunanin kowa ba annabi ya ishe mu ko mun ce kowa bai isa ba ba mu laifi ba fa sun kasa fahimtar manhajinmu ne da yadda muke gudanuwa tintini wallahi da sun fahimce mu haka ko duk da ba su sha wahalar mu ba kuna ganewa yanzu ni da na san irin yanda 'yan dariƙa suke yau eh, ɗan ɗarika ya kalli hulan na ya ce Allah ne sai dai kawai aika mai da hukuncin musulunci ba zai taɓa damuna ba don na san manhajin shi na san mazhabin shi haka ne tunda sun ce barhama ma Allah ne nan gaba ma za su iya cewa kwaɗo ma Allah ne ba abin da ba za su faɗi ba ka fahimci wannan da kyau ku duk za su iya faɗin wannan to kamar ɗan ɗariƙa ne an jima sai ya ji ka soki wani waliyin shi da ya yadda sai tambayi wane ne wanda sai ya ce ɗan izala ne sai ya ce ha mun san zai yi in ya damu wawa ne saboda dama ya san yan izala na yi ina fata mun gano wannan da kyau kamar ɗan izala ne zai ce mu mun yadda da auliyawa na gaske na sosai mu akan addinin annabawa wannan tabbas ban musa ba amma ku auliyanku waɗanda kuka yi wa naɗi da kanku tijjaninku da kaulahinku mummuna da kama da tunku wannan duk babin Allah suke ba to kaga misali in kai dai izala ya faɗi wannan sai ka damu kai kuma ka ce Allah ne amma wani ya ce kuma mummuna da kama da tunku duk ba bin Allah suke ba to ka ka zauna lafiya ga da ma za su faɗa ai kuma gaskiya ne ka kalle za ka kama ya kama da tunku din. jama'a mun gane wannan da kyau in dai a magana akan gaskiya ne in ka ji dan izala ya zo ya ce kun ce tije alimin ne ko ko mun ce jahilun ne sai ku fito bainan mutane ku kawo shaidu hujjoji a gani. amma ba zage da hayaniya ba ku kawo sunayen rubutu da littattafan da ya yi fitattu da wanda ya koya ma karatu da wanda ya koya mai karatu ba su harazumi 'yan tasha ba mun gane wannan da kyau ko? to an su ɗan izala ya fudu wannan ko? wallahi san ba za ka samu damuwa ba cin da dama yana faɗin ai ina fatan mun gano wannan da kyau to amma sai ka ce wane ne wane ne a an gishe hunan mu mun wannan ba a rigima to wani mu wani rigima za a yi ina fatan mun gano wannan da kyau in ka ji dan izala ya zo ya ce shehi ɗahiru ɗan fulani to karka ce dama yana faɗi mun gano wannan da kyau ko Allah ji kan shehi kanawi babban malan ƙala rawi bai yi wa ‘yan bid'a ragi ba. Ina fatan mun gano wannan da kyau. To kaga, mun kasan manhajin ko, to ba ka da matsala. Wannan wata waka ne wanda manhajin sunna suka yi, ‘yan ƙushaƙu ne a Kano suka zazzagi malan Jafar lokacin yana rayu, suka yi waka suka ce, Jafaru mun gane nufinka ba gina addini kake ba. Mu ko muka ce, karya ‘yan ƙusha'u ke yi, Jafaru ba bid'a yake ba jafar ya ƙura malumanku mu kuma mun ƙura baitukanku mun yaƙin maimai a kanku suna ta baje teburanku yanzu ba daraja kuke ba kuma daga sai aka ce duk kule ai cas na jiran shi me ta faɗin shagantakanku? kace-kace aka yi Jafar ya ƙula malumansu ko bai ƙure ba mu kuma mun ƙura baitukansu Don baiti suka yi suka yaƙi sun yi baiti sittin da wani abu mun yi ɗari da wani abu shine mun yaƙin maimai a kanku shi sa ka je ka neme ta an ka masu kasa ka ce su baka tsuliyar dodo <laughs> sunan da kenan ai sun tono tsuliyar dodo kaga ba zaman lafiya kenan wai shi dodo tuntun mugu ne shi baka taba mai komi ba ma cuce ka to ina ga ka tsokane shi kuma tsokana a waje mafi tsada kaga ba zaman lafiya ranar subhanakallahumma bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum